Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan lokaci. Ni ce ta ku har kullum. Yau ma na zo muku da wani sabon haɗi ne domin ga baki ɗaya mu taimake kanmu da kanmu musamman mata. Domin kun san ni yanzu na fi kishi a gefen mata. Tunda ni yanzu na da wani lokacin da dama sai a dinga cewa maza maza maza maza. To ni yanzu mata na zo muku da shi. In kina bukata. in kin kira ya kika ganawa a jakan ni ma kin gani nan ko gyala ban cire ba balantane in cire wani abu da jakan da gyalan na taho gaban kyamara domin in gaya muku kowace ta je ta biɗa nata bari ma in yi haka saboda kan wata mata zuro hannu ta kwatan min nawa kiran da nake muku yan uwana mata musamman zawarawa waɗanda za su yi aure in a baya kin ɗanɗana ba ki ji daɗi ba to zamani ta kawo mu ga kawo abubuwan yayi da zai gyara ki gaba da baya da izinin lahi ba ke ba gunaguni in ma kyauta kike so namiji ya miki a irin wannan haɗin za na miji ya miki kyauta a ce ilikin mishi asiri ne ko wani abu babban asiri aljihunki babban asiri ƙwaƙwalwaki ta kawo miki dabarar da zaki ke ma ki zo ki nema naki domin ki shakata ki wala Ba ki ba kishiya musamman mata yanzu akwai mu da jin haushin a ce za a ƙaro mana aure wasu mazan ba wani abu ke sa su karo mana aure ba saboda rashin samun ingantacciyar haɗar da ba ma yi amma in aka kawo maka sabuwar amarya yadda ka san zuma hatta labulen ɗaki sai ki ga yana ɗaga yana haka yana haka ke ko kina can kina tagumi ke ma to da ai miki haka gwara kowace ta yaƙe mai gida in kina buƙata kira ban waya kullum ina gaya muku duk inda kuke a faɗin duniya ba wai a ƙasan nan ba faɗin duniya ga izinin lahi ta'ala zai iso gare ku kamar yadda kuka gani a jakka za ku gan an kawo muku a cikin jakkarsa ko ledarsa ga izinin lahi ta'ala duk wacce ta biɗa za ta samu kina kira ba ma kashe waya balantane wani abu kina kira ko mun dare zai shigo kuma za a ɗauka za a biya maka bukatar ka ko a biya miki bukata ina ƙara faɗa muku maza ko mata duk wanda ya gani zai iya taimakawa matar shi ko ta taimakawa mijinki domin ku biya ma kanku bukata ku rufa ma kanku asiri ni dai ina gaya muku ba zan buɗe muku nawa balantane ku gani ku ta faman cece ku ce ku ce ni dan Allah dan annabi ki san mun ko ki kawo min naki wallahi ba zan bada ba bari ma in yi haka in abu abuna saboda ma ila kawai ta sawo almakashi ta yanke min in kin ji haushi kira namban waya ta iso gare ki ni dai na gaya miki sha yanzu magani yanzu tun daga falo har uwar ɗaki ba ruwan yara ko wani abu falillah ya hamdu ganawa ni na tafi